بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لإذن الله تعالى أيو قوم شاشرة قوات رمضان a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da goma sha uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya za mu tashi a darasi na goma sha hudu a cikin wannan sura mai albarka suratu albakara a inda a darasin da ya gabata muka tike karshen aya ta ɗari cicip wanda ke nuna yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da ɗaya kenan inda Allah ta'ala ke cewa walamma ja'ahum rasulun min indillah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم, كأنهم لا يعلمون ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa walamma ja'ahum rasulun min indillah a lokacin da manzo na musamman ya zo musu daga wurin Allah maɗaukakin sarki ya zo masu yahudi da nasara musamman yahudawa da ake ta magana a kansu a lokacin da manzo ya zo musu rasul manzo wanda yake an kawo shi na kira ne litta'azim dan a girmama manzon a lokacin da manzo ya zo musu daga wurin Allah maɗaukakin sarki wanda yake wannan manzo shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musaddiqul lima ma'ahum wannan manzon yana gazgata abin da yake tare da su ne mun ga karanta a baya ma ja'um kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum lokacin da littafi ya zo musu daga wurin Allah madaukakin sarki littafin yana gazgata abin da yake tare da suna a taura anan kuma Allah ta'ala ya ce ma ja'ahum rasulun min indillah a lokacin da manzo ya zo musu daga wurin Allah madaukakin sarki wanda yake wannan manzon shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama musaddiqun lima ma'ahum yana gazgata abin da ke tare da su na baza fariƙun minan lazina utul kitab na baza shine ajiyewa gefe guda a yi watsi da abu shine na baza na baza fariƙun minan lazina utul kitab sai wasu jama'a daga cikin waɗanda aka ba su littafi sai suka yi watsi da kitaballah littafin da Allah ta'ala ya ba su wanda yake ne littafin a taura suka yi watsi da shi wara a zuhurihim can bayan su suka sa shi a cikin kamar da eh, ɗaya daga cikin magabata yake cewa suka yi katon abin nan gida na alhariri ne da na bibaji aka sa mai azurfa aka sahi a cikin littafin aka sagale shi aka ci gaba kuma da wata harkar aka mai da littafin can baya wanda ke kai kayan ka ga ba don zuwan sunna ba da haka aka yi na nasallallahu salamatu al'afiya afiya zai ga an sai a cikin gafaka an ajiye can sama sai ramadan ya yi a ɗauko. a karanta ko kuma za a yi sauka a masallaci za a sauke qur'ani sai a dauko a karanta amma a karanta mutane ma'anonin qur'anin domin a aiki da shi sai ga gaba ɗaya ma ba ma cikin tsarin al'umma Allah ta'ala ya fi mana baki da sai suka yi watsi da littafin Allah wanda yake a taura wara a zuhurin can bayan su ma'ana su suna daɗa gaba littafin sun ajiye shi a baya kuma suna daɗa nesa da shi ka annahum la ya'lamun kamar ka ce ba su taɓa sanin ma me ke cikin littafin ba balle su aiki da shi to yanzu da suka ɗauki littafin a taura suka yi watsi da shi gefe suka ajiye shi can gefe guda ba tare da sun kula da shi ba kamar ka ce ma ba su san me ke ciki ba to me suka yi kuma nan واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا حتى يقولا